kasan muna ciki wahala kowa da kwa sani to wannan da wajen allah ne amma har yanzu muna na muna yin kasuwanci kasan turawa suna zuwa suna tafiya kasan wannan garin harkan da na yanzu yana tafiya sai dai magana ridi da magana shanu ana yi amma magana masana'antu annan yanzu ba zai yi ba don kasan ba wuta ko ina ana harka da diesel to diesel ya shi ya hau sama shi yasa ba wannan yaran na boko haram ba su ne sun kashe kasuwa na borno ba wutan ne ya kashe kullum muna magana akan wutan duk najeriya amma mu ya fi wadansu state na mudu amma shi ya sa shi ya kashe kasuwa mu daga bayan yaran nan sun zo sun shiga shi kenan abin amma har yanzu ai kai ka gani a cikin gari ya cika har yanzu ko ina gosulo amma kasuwa ya koma baya kasuwa ya koma baya kamar ya batun harkokin kasuwanci kamar yadda aka saba gani a da tsakanin borno da yake tana iyaka da kasashe masu yawa har yanzu ana kawo ridi daga chad daga sudan suna kawo ridi kam amma baki kamar na da ba ne kasan yara ana kashe-kashe ana tare hanya ana kone kaya mutane shi ya sa abun ya koma baya amma duk da haka gashi dai muna roƙon allah wajen allah ne dole ne wannan ba su yara mu ba za mu ce haka ba kasan shakarar dari da wani abu ya wuce wancan akwai wani rabi ya fita shi ma a mu ne ya fita ya kashe mutane mu duk da haka ya zo ya wuce daga bayan ya fita kamar dai shekara hamsin haka 1984 shi mai tasi ne ya zo an kakkashe su ma sun kashe mutane su mutane ma sun kashe su amma abun allah da ikonsa lokacin akwai gwamnati gwamnati buhari ya tashi ya yi magana ya ce kowane state abu wannan an yi shi a gama da state din har yanzu ba a yi magana ba amma to ai waɗansu gwamnati sun wuce to gwamnati yana magana to kamar wasa-wasa kamar wasa-wasa to soja ma an tura gashi soja ma ba sa aiki to shi gwamna da president da kansa ya tura soja a je a yi kaza sun ce har yanzu ba mu samu umarni ba ba za mu je haka ba ba mu samu umarni ana kashe ga kawuri yau satin da ya wuce wannan wani yaro ya zo ya wuce shi boko haram ya bi shi har ya zo rob block ga sojoji jibge ga bindiga ga komi da komi a cikin a can bar rob block din shi boko haram ya zo ya samu wannan mutum shi ya zo rob block ya doka ya shida ne amma rob block din ne boko haram ya zo ya kashe shi kar kar kar kar bindiga ya kashe shi ya koma sojoji suna gani ba su yi magana ba